da yake jawabi a taron manema labarai a nan Abuja, ministan albarkatun ruwan Najeriya, injiniya Suleiman Hussein Adamu, ya ce dubban mutane ne ke mutuwa saboda cututtukan da suke ɗauka bisa dalilan rashin wanke hannu da sabulu. Bincike ya nuna cewa idan mutane suka dukufa suna wanke hannunsu a kai a lokacin da ya kamata, to zai rage cututtuka sosai. An yi lissafi cewa kamar a nan a Najeriya mutanen da suke mutuwa daga cututtuka wanda suka shafi rashin wanke hannu ya kai kamar a ce kullum jirgin sama jumbo irin wannan wanda yake ɗauka alhazai zuwa maka iya mutanen da suke mutuwa a rana daidai yake da a ce kullum jirgin sama ɗaya da yake kai alhazai maka eh, wannan babban jirgin yana faduwa yana kashe mutane a najeriya kai tunanin haka to iya mutanen da ke mutuwa kenan saboda cututtukan da suke dauka saboda kawai ba su wanke su ba tunatar da mutane muhimmancin wanke hannu don a samu a rage cututtuka akwai wasu karin matakai da ma'aikatar ke ɗauka to ka san shi wannan abu iya abin da za mu iya yi muna wayar da kan mutane to yanzu mun mai da harkar wayar da mutane akan yara ƙanana 'yan makaranta saboda saboda su tun suna yara ƙara faɗakar da su akan muhimmancin wanke hannu da sabulu ba kawai wanke hannu ba kuma da sabulu da yake yau ne ma'aikatar ruwa ta Najeriya za ta fara gangami kan wanke hannu da sabulu a makarantun kasar na tattauna da wasu 'yan makarantar firamare a nan Abuja. suna na Muhammad Jibo Dakas na san mahimmancin wanke hannu da sabulu saboda zai kare mu daga cutuka wanda muka ɗibo a mu shi yasa nake wanke hannu na kullum in na dawo daga makaranta. Suna na Fatima Muhammad. Na san mahimmancin wanke hannu da sabulu. Mun zai kare mana lafiyar kuma kullum ni ma ina wanke na da sabulu. Shi ma jami'in hukumar UNICEF ta Majalisar Ɗinkin Duniya a nan Najeriya, Mr. Kanal Ladar ya ce. We see Yara masu yawan gaske ne ke rasa rayukansu saboda gudawa da kazanta ke haddasawa da kuma rashin wanke hannu, abinda ba wani kuɗi ke bukata ba kafin a yi shi. Abu ne mai sauƙi mai mahimmanci da mafi rigakafi muhimmanci. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.